Jama'a Assalamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba batun kisan ganganci da jami'an sa kai na JTF suka yi wani matashi a jihar Katsina. Ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin zai buka bukadin wani matashi da aka bada labarin jami'an sa kai ko 'yan ƙato da gora a jihar Katsina sun yi sanadiyar mutuwarsa ta hanyar kaɗe shi da wasu abokansa da mota. Akasin ya auku a cikin garin Katsina kan babbar hanyar da ta kewaye garin. Mahaifin matashin wanda ke aiki a garin Maiduguri na jihar Borno, Muhammad Abubakar, ya yi tawakkali da cewa kaddara ce daga wajen Allah. Ga dai labarin da ya baiwa wannan shiri. Sunana Muhammad Abubakar yana aiki da gidan talabijin na ƙasa da ke Maiduguri. Wato kai ne babban darakta na shiyar Arewa maso gabas. Na NTA. To, ba mu labarin menene ya faru da ɗanka Al'amin a Katsina? Ina Maiduguri ranar Talata mun je wata gaisuwa mun dawo sai na samu sai na samu na samu aka kira ni wani ya kira ni cewa ah, yaronka Al'amin ya yi haɗari kuma ya mutu. ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me faru aka ce ai ya dai hadari ya mutu kenan sai na bugo ma yan uwa waya na ce me ke gaske wannan al'amari suka ce eh lalle ya rusu sun ce to alhamdulillah ba Allah ya amshi abin shi eh shi yaron wani labari wato shi yana makaranta ne ko me yake haka ya yaron ranan ranan litinin ya kira ni da wata lamba ranar litinin kaga ana kwana ɗaya kenan ya rasu ya kira ne, ya ce baba an buɗe an shiga ɗakin mu an yi mana sata an kwashe mana an ɗauke mun waya an kwashe mana abinci sai na ce to alamin garin ya aka maka kuna aiki Ya ce suna bacci a nan cikin katsina a nan katsina polytechnic hassan makaranta hassan usman katsina oh, ɗalibi ne yana karanta eh, eh yana karanta architecture watan shi biyu bai zo gida ba so da ya kira shi da wannan magana sai na ce to ya ce ga su yanzu suna student affairs office sun ba da report to ashe ashe ya kira maman ranar da zai rasu din da safe ya kira ta ce to mama kin ji kin ji ta ce to ka shigo cikin gari ka zo kai welcome back kuma ka samu abinci sai ka koma makaranta so da shi da abokan nashi guda biyu da suka yi accident din suna can polytechnic sai suka taso suka shigo keke na pep suka taho cikin garin katsina so tsakanin titin liyafa wanda zai kai ka roundabout na barhim hanyar mani oh wannan liyafa hotel liyafa hotel an wuto titin zuwa liyafa an wuce wani gidan mai na himma daidai wurin wasu benaye guda biyu to daidai nan ita wannan hilux wadda ba ta da lamba fara kamar yadda aka gaya mani ta daki wa'annan yara daga baya ta cilla su ta je wannan keke na ya je ya samu wata fila da take dauke da bene ta dake ta wurin to ina jin yaro na anan Allah ya amshi rayuwar shi amma wannan ai babban titi ne ma babban titi ne Eh, wanda ya zagaye garin ma gaba ɗaya wanda kwarai ah, kwarai wanda kwarai to ka san ma da za a ce an yi hatsari akan wannan titin ba wallahi tallahi wallahi tallai to ka dai gani Alhaji Nasiru so a nan dai shi yaro na rasu wani ya karya kafa wasu kuma aka zo aka kwashe su su yan sibilan JT din an ce mu cikin mota su bakwai daga nan aka kwashi yara aka kai su asibitin Katsina accident and emergency unit a wannan rana ana yajin aiki shi yaro na riga da su amma dai aka kai shi mutuware su kuma wannan wanda suka ji rauni yan uwansu suka zo suka ɗauke su su yan civilian JTF daga nan suka kama hanya suka tafi abun su. Tun bayan da 'yan aikin sa kan suka ɗauki matasan zuwa asibiti ba ƙarin ta bakinsa ba, lamarin da ya sa mahaifin yaron daga baya shigar da korafin gudanar da bincike don gano waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin. Hakan ya sa muka ji ta bakin Abubakar Sadiq Aliyu da ke zama kakakin 'yan sandan jihar Katsina. Alhamdulillahi dai a yanzu wannan korafi na shi mahaifin wannan yaro ta hanyar lauyoyin shi sun rubuto takarda korafi wa shi mai girma kwamishinan 'yan sanda reshen jihar Katsina CP Aliyu Abubakar Musa inda suka buƙaci kwamishina da ya sa hannu cikin wannan abu ya tabbatar da an yi binciken da ya dace kuma an bi masu haƙƙinsu. A da samun wannan takardar mai girma kwamishina nan da nan ba da ɓata lokaci ba ya ba da umarnin cewa a gaggauta yin wannan bincike a bankaɗo gaskiyar al'amari da kuma yadda wannan abu ya kasance. So a halin yanzu an fara wannan bincike kuma insha Allah inda wani abu da bincike bayyana insha Allah ba za mu kasa a gwiwa ba gurin sanar da al'umma da kuma su iyayen wannan yaro baki ɗaya. Kuma mai girma kwamishina yana jajantawa su iyalan wannan mamaci yan uwa da abokan arziki da lokacin al'umma baki ɗaya bisa ga wannan hatsari da ya rutsa da shi. A takaice yayi yanayin binciken waye ne za a fara dubawa domin gano gaskiyar abin da ya faru. Wato kamar yadda na faɗa za a yi bincike ka san shi bincike abu ne da ya iya zuwa da fuskoki daban-daban to amma tabbacin da zan bada a yan ne, duk wata fuska da binciken nan ya bada kuma take da bukatan a bita ko a duba ina mai tabbatar maka da cewa mai girma kwamishina ba zai yi kasa a gwiwa ba face sai an bincika an duba an duba iya dubawa duk abin da ya kamata a yi insha Allahu za a yi don shi mutum ne mai son gaskiya kuma insha Allahu zai iya bakin kokarin shi. Barista Bara'u Shafi'i da ke tsayawa iyalan marigayin ya mana ƙarin haske kan ainihin abin da suke bukata a yi wa waɗanda yake wakilta a wannan batu. Da shi ne muka shigar da kwamfilan ɗanmu, kokenmu gaban kwamishinan 'yan sanda domin su suko ga kuma mun kuma wanda muke tuhuma muke zargi don tuhuma ta tabbata kan sana ne sai ya tabbatar da tuhuma a kan kansu ko a gabatar da su kotu domin bima wannan yaro hakkin cikin wannan kisa da aka yi ba a kan ka'ida ba kuma da rishin nuna ko kula a kan wannan kisa da aka yi mashi da kuma koyowa da suke zuwa da kan. faɗa min ga rasmi na cikin su suka kisan kuma ya wannan shi ne a yanzu ana bincike na nan ana ta yi a yan sanda kuma yan sanda suna ta bincike a ko jiya shi ne binciken ya kira ni na ba shi abin nan ya ji na kai gawai ya yi hira da su da maganar ta zu kuma ma a ya kara kira na ana ta da gaskiya bincike ya yi nisa yan sanda suna ta na jiran inda binciken nasu ya sa daga nan za a ɗaura aka kuma inda aka fuskanta da imon yaro. Eh, Barisa zuwa yaushe kuke sa ran za a kammala binciken nan a ba da sakamako? Eh, ba mu kwata a da sannan gaskiya su ya hasa suna ta bakin kokarin tunda kamar wannan yes ba irin wanda ake sa rai za a daɗe ba ana binciken tunda sai da wasu wurare da inda aka yi abin sai asibiti sai su da ta yi alfahari sai asibiti ta ga ba za a ta zuwa nuni da abin gama so muna sa rai ba a daɗewa dai sakamakon binciken yan sanda bai fito kuma in an sha Allah ba sa ran yan su zai tabbatar mu da wa'anda suka yi wannan ta'annin saboda mu dai akwai ga wanda ake zargi ga kuma inda kuma akwai mutane wanda su kansu kuma identify mota lokacin da abu barista shin jinin yaron nan kuke bi ko kuma dai a gano waɗanda suke su ba da haƙuri su ɗau nauyi shi kenan magana ta gani. Na a a bi mashi haƙƙi abin bi mashi haƙƙi saboda mahaifin a abin ai abin da aka ba a nuna kulawa ko damuwa ko an zo a ba da haƙuri ba. Ko dai haƙƙin sa a matsayin na an kasa ko ɗan adam abin da doka ta nuna na irin wannan. Mahaifin marigayen matashin al'amin mai shekaru 24 ya ce bayar da rasuwar ɗansa an aika da wasu matasa da kuɗi naira dubu ɗari don a yi masa gaisuwa. Wannan yara suka zo suka ce mani muka gaisa ina yan uwan yaro aka ce ga mahaifin shi na. Na zo muka gaisa da su ya hakuri ya hakuri ne ce alhamdulahi sai suka ce mani babban su ne ya turo su wai suna can ba tsare ana aikin yaƙi da 'yan ta'adda amma dai ga naira dubu ɗari ya bara ya ce a sai mu baƙin ruwa da Allah wanda za su zo ta'aziya na ce to wannan naira dubu ɗari sai na nemi shawarorin yan uwa da abokai da kenan na ce gaskiya ni ba zan karɓi wannan naira dubu ɗari ta me ni ba ni buƙatar wani ruwa. Wato shi shugaban su waɗannan yan ƙato da gora ɗin kenan. A'a ba mu ya dai ce ya dai ce shugaban su ba mu san kowaye shugaban su ba. Amma su suna can ba tsari shi babban yana can ba tsari. Wai haka dai suka ce. So bayan na nemi shawarar yan uwa da abokai suka ce gaskiya tun da ya ce sadaka ne ya bayar ka karɓi wannan naira dubu ɗari sai na karɓi naira dubu ɗari na ci muka ci gaba da gaisa na ce to Allah saka da alheri suka kama hanya suka tafi kashe gari da tiri kenan da aka yi addu'a kwana uku babu wani da ya zo daga cikin wa'annan yan civilian JTF a zo a yi mana ta'aziyya na wannan rashi to wannan abu shi ya sanya Alhaji Nasiru naga kai yaya za a yi ku kashe rai ba rago ba ba tunkiya ba ba dan tsako ba ba za ku zo wurin yan uwan mamaci ku ce mashi ku yi haƙuri Allah ya ji kanshi Allah ya ba ku haƙuri to wannan abu shi ya sanya na harzuka na ce ni ka wannan yaro sai na nemo mashi sai wallahi sai mun nemo ko dan gobe kada wani ya sake yin irin wannan masu raro wannan dai shi ake kira mai dokar bacci ya bigir gangani domin sakacin waɗanda ke ikirarin kare rayuka da dukiyoyin al'umma ya yi sanadiyar rayuwar matashi ko kuma na ce manyan gobe. Za mu saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci ga waɗannan iyalai da ke cikin zulumin rashi. Yanzu a madadin Nasira da Mel Hikaya daga nan birnin Washington DC, ni da Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.